والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga baiwa ce da ba mai ikon sake haduwa daidai wannan lokaci don ci gaba da karatu littafin sahihul bukhari satin da ya gabata da ikon Allah subhanahu wa ta'ala mun kai ƙarshen a kitabu fada'ilil Qur'an yau insha Allah subhanahu wa za mu fara kitabun nikahi littafin da yake magana akan aure imam al-bukhari Allah shi bishira ma ya saka mishi alkhairi yace kitabun nikahi littafin da za a yi magana akan aure bismillahir rahmanir rahim at-targhib fi nikahi wata nuskha ta buhari babu targhib fi nikah babu na farko a kitabun nikah babin kwadaitarwa game da aure li qawlihi ta'ala saboda fadar Allah da girma fankihu ma tsaba lakum minan nisa ko auri waɗanda kuka so daga cikin mata wannan aya tana fassara yadda Allah subhanahu wata'ala ya kwadaitar ga yin aure saboda fankihu umarni ne sa'an kuma Allah subhanahu wataala cikin umarnin ya ba da dama ga ka zaɓan makanka manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗi tana a cikin aure ko game da aure a cikin hadisai da yawa ba don komai ba sai saboda irin amfani da alhairi da alfarka da fa'ida da suke tattare a cikin aure malamai magabata sun yi ƙoƙari wurin zaƙuro ɗaiɗaikun fa'idodi ko albarka da alkhairi na aure na ɗaya daga cikinsu aure hanya ce ta samar da kamun kai wanda bai da mata to ana yin zaton mishi rashin kamun kai fiye da wanda yake da mata <clears throat> Sauna ga armi ya da albarka dai da alkhairi ne da fa'ida ce yana samar da kamun kai abu na biyu daga cikin amfanin aure shi ne yana taimaka maka akan kange ganinka wanda Allah subhanahu wata'ala ya umarci mu'minne maza da mata da su kange ganinsu daga kallon haramun to babban abin da zai taimaka ma kan iya kimca idanunka ko kawar da su daga kallon haramun shi shine auren abu na uku aure ita ce hanya guda ta samun zuriya nagartatta samun zuriya nagari duk wanda an ka samar da zuriya in ba ta hanyar aure ba to wannan zuriya ce ba ta gari ba abu na hudu aure yana taimaka akan gina iyalai musulmai mana faɗaɗa wato gungun musulmi abu na biyar almishina a faɗaɗa da'ira ta dangantaka da zumunta in ba ka da zumunta tsakaninka da wasu mutane ko da wani gari sai kai yi aure a cikin su ko a garin to yanzu dole ya zama ka samu dangantaka tsakaninka da su kaga zumuntarka ta ƙara faɗi zagayen ta ya ƙara faɗaɗa to arme yana ƙara yawan dangi yana faɗaɗa zumunta abu na shidda aure hanya ce da take kashe gobarar shawa da hanya aure ake kare gobar shawa da Allah ya halicci dan adam da ita wanda Allah da ya halicci dan adam ya halicce shi zai ji yunwa zai ji kishirwa zai buƙaci wurin kwantawa zai buƙaci kwana zai buƙaci abokin zama kamar mata to idan wannan guguwa ta shawa ta yunkuro idan wannan gobar shawa ta ruru to babu abin da zai iya kashe ta wato irin wannan hanya ta aure sai wanda bai da iko sai aka ce shi azumi abu na bakwai da cikin alkhairin alamai da albarka ce armi yana samar da kulle kofar wasuwar alfasha a cikin al'umma idan aka samu samari suka yawaita aure to barna kuma za ta karamta daga cikinsu abu na takwas aure yana mafarin samun aminci a cikin ƙasa idan ya kasance 'ya'ya ne da uba ne to za ka ga an samu 'ya'ya masu kunya masu mutunta al'umma amma ya kasance 'ya'ya marasa uba suka watsu suka yi yawa suka yi zuwa cikin al'umma to za a samu ɓanna da rashin natsuwa a cikin al'umma abu na tara aure yana kare 'yan adam daga kamantuwar rayuwa irin ta dabbobin gida ko daji maimakon ɗan adam ya zama kamar kunturu da akuya ko kamar jaki da jaka kama in kama da inda ya ga dama sai Allah ya tsara mishi hanya ta tafarkin armi manzo sallallahu alaihi wasallam ya mishi ala ahsani halin wa ahsan taqwi abu na goma armi yana mafarin rayuwar ƙasa bunƙasa garuruwa idan da a ce yau wannan garin da muke ciki gida dubu ne na magidanta sai wani yaro saurayi ya tashi ya gina gida ya yi aure kaga yanzu an kai ga gida dubu da ɗaya idan wani ya sake gina gida ya aure an kai ga gida dubu da biyu to haka ne aure kan faɗaɗa gida gidaje daga garuruwa sai zama gida kila baki da gida goma gari baki da gida goma amma kayan aji ba ya kai gida talatin saboda mi yawan aure ko ma ba a gina gida yawan gidaje ya karu ba ko da cikin gida gudana ne kaga an samu karuwar magidanta da kila magidanci biyu a cikin gidan to yanzu wani ya aure da cikin samari kaga ya zama magidanci uku kenan almuhimmu arme hanya ce ta rayar da ƙasa ko <clears throat> ta hanyar faɗaɗa gidaje da al'umma abu na goma sha ɗaya arme hanya ce ta tsiri dangantaka Eh, in ba da arme ba sai dangantaka al'amarin dangantaka zama ya tarwatsi babu dangantaka sai zama babu tsarin wannan dan wannan na wannan jikan wannan na wannan saboda kowa kama in kama kawai abu na goma sha biyu arme hanya ce ta kariyar mutunci kana ganin ma wanda bai da aure sai mutunci ne ya zama bai dan kammala ba hakan to saboda haka aure yana kariyar mutunci abu na goma sha uku manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa ƙananan yara da suka mutu kayan balaga suna neman su ceto ma wanda ɗayansu suka rasu kanana ya bar mu Allah Allah zai sa shi aljanna to wace hanya za ka samu ka samu wannan ceton ta wayannan yaran ko wannan gafara dan yaran in ba ta hanyar arbi ba kaga ta hanyar arbi za ka samu wannan hanyar ce sannan aure yana samar da mafarin kuranya bakin cikin duniya lahira saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kuranye ma wani bakin ciki guda na duniya Allah zai kuranye mai bakin cikin lahira to wanda take budurwa bata samu miji ba tana cikin damuwa sai ka aure ta kaga kuranye mata bakin ciki zawara ta rade shekara ɗaya biyu uku hudu biyar bata samu miji ba sai ka tsara mata harbi daga sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka yaye mata wannan damuwa kaga ya shige cikin duk wanda ya furin yi wani damuwa Allah zai furin yi mai damuwa ranar alkiyama <clears throat> abu na goma sha biyar samun ladan jima'i babu wata hanya da za a yi a yi jima'i a samu ladan in ba ta aure ba kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka har inda sahabi ne tambaye shi a ya atiya ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fi al-ajr yanzu ɗayanmu mu yakan biya bukata ta ya shawar rayuwa ta kuma ya zama yana lada to kaga ashe wannan ladan babu wata hanya da za ka bi ka same ta in ba ta hanyar shi armen ba wal ilmu inda Allah ta'ala alkhairai da albarkatu da fa'idodi masu yawa ne a cikin arme التركيب في النكاح لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء حدثنا سيد بن ابي مريم اخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا هميد بن أبي هميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جاء ثلاثة رهط وصمت أكو سنزو إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم wurin ɗakunan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin nabiyyi sallallahu suna tambayar matan annabi game da irin ibadar da annabi ke yi sallallahu alaihi wa sallama a cikin gida musamman a cikin dare falan ma ukhbiru lokacin da aka ba su labari irin abin da annabi yake yi sai wuce raka goma sha ka annahum taqalluha kamar sun ga abin su a haƙƙin su yayi kadan tunda shi annabi li yaghfira Allahu lakana ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhara to suwa ta sa ga abin ya yi kaɗan ga hakkin faƙalu suka ce wa aina nahnu min annabi sallallahu alaihi wasallam ina mu ina annabi kada gufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar wanda an rige an gafarta mai abin da ya gabata da abin da ya jinkirta kala ahaduhum sai ɗayan su yace amma ana ni dai fa inni usalli laila zan rinka sallar dare abadan har abada saboda haka daga farkon dare har ƙarshe zai sallaci dare gaba dai kuma ya yi alwashin haka har abada ba yankewa wa ƙara aharu na biyu ya ce ana asumu dahara ni kuma zan ci gaba da azumi na zamani gaba dai ma'ana duk tsawon shekara azumi wala uftiru ba zan ci ba ba zai ci abinci ba wa ƙara aharu na uku ya ce ana a atazilun nisa'a ni kuma na ɗora maka yana nauyin zan kaurace ma mata fala a ta zawwaju ba zan yi arme ba abada har abada har abada ba zai yi arme ba bale har ya kusanci mace a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzon Allah ya zo ya haskun annabi ya shigo gida mata ne sun haɗa mishi da suka haɗa mai haka sai fito garka a majalisa faƙala sai ya ce an tumullabi na kultum kaza wa kaza ko kuka ce kaza da kaza Sai ce da wane da wane ba kawai sai ya buge gaba dai lissatri amma lallai wallahi na rance da Allah inni la akhshakum lillah na yi ku saunar Allah wa atqakum la na ku tsoron Allah lakinni asumu wa uftir sai dai ni nikan yi azumi kuma nikan ci wa usalli wa arqudu nikan yi sallah a cikin dare nikan yi kwana wa atazawwaju nisaa kuma nikan aure mata ina auren mata faman ragiba an sunnati duk wanda ya kyama daga sunnata falaisa minni bai tare da ni duk wanda ya kyama daga sunnata bai tare da ni malamai suka ce abin da sunna ce anan al-iffa ma'ana wani lokaci annabi yakan ci abinci don ya karɓahu wani lokaci kuma shi azumi wani lokaci kuma ya kwanta don ya samu ƙarfi akan tsayuwa cikin dare saboda kai na cikin sunnan annabi a taɓa azumi a bari a taɓa kwana a tashi a yi sallah saboda ka duk wanda ya rufe dare da sallah gaba ɗaya ba sunnan annabi yi ba sunnan annabi ba a rufe dare da sallah gaba ɗaya da farko ne a ƙarshe ne a a taɓa kwana a tashi a taɓa sallah wannan shi a sunan annabi haka duk wanda ya rage kwanaki da azumi gaba ɗaya bai suna annabi ba annabi bai rage kwanaki da azumi gaba ɗaya ya taba azumi ya taba ci to wannan shi a sunna annabi to duk wanda ya kyama daga wannan bai tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi aure ya yi aurar mata da yawa to wanda kuma yace shi ba zai yi aure ba kaga ya bi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kenan saboda aure shi yake karya shawa ya samar da kamun kai ga rayuwa ta hanya ce aka samu yawan iyali ko yawan zuriya ya'ya su yawaita kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ai arme a yawaita don yi bugun gaba da al'umma ranar alkiyama saboda haka a cikin wannan hadisi ana fahimtar annabi sallallahu alaihi ya yi kashe ne ga wanda zai hana mu kai ne abin da ya halatta duk wanda zai hana maka kai ne wani abin da ya halatta to ba bisa ga hanyar annabi bane saboda haka ka ci abinci mai daɗi amma na halal ka sa sutura mai kyau na halal gida mai kyau na halal abin hawa mai kyau na halal abin zargi ka kallafa kanka sai ka yi abin da ba kai ƙarfi ne ba ko kuma ka bi ta hanyar haramun wa ma ana min mutakallifin kallafa kai abin da ba kai shi ba wannan abin zargi ne saboda haka hana kanka abin da Allah ya halatta maka guluwi ne fitini. Sannan kuma su kurkucewa ka shi ga ni'ima shi kuma wannan yana kai zuwa ga jin kai da kuri abin da mafi alheri tsaka-tsaka kakkabar rabonka a duniya kakkabar rabonka a lahira wala tansa nasibaka min ad-dunya kaka kallafa makarka a in Allah ya maka ni'ima ka bayyana ni'imar at-tahaddusu bi ni'matillahi fadlun wa shukrun wa nublun haddathana aliyun ali malamai sun sabani akan aliyu dinnan wani aliyu ne ibn al-madini na haka wasu malamai suka ce saboda ali ibn al-madini malamin bukhari ne rahimahullahu ta'ala wasu ka suka ce ali ibn hujr ali ibn hujr shi ma imam bukhari kan ruwaito ga shi walilmu inda Allah ta'ala sami Hassan ibn Ibrahim ya ci Hassan ibn Ibrahim an Yunus ibn yazida an Zuhri qala akhbarani Urwa Urwa ya bani labari annahu sa'ala Aisha ta hakika shi Urwa ya tambayi Aisha radiyallahu anha an kauri daga fassarar fadar Allah ta'ala wa in khiftum idan kuna tsoron Allah tuqsitu ba za ku yi adalci ba fil dama ga marayu waɗanda uwan sun mutu sun bar su da dukiya fanki ma tsaba lakum min nisa ko auri abin da ya daɗi ga rayuwar ku da mata masna ku yi biyu kaga da biyu an kawara wasu na ku yi uku uku warza ku yi hudu hudu ka qur'ani bai yi magana ta mutum mai mata guda ba sai wa in ya zan bai iya adalci ta lace ba in khiftu in kuna saunar Allah ajiju ba za ku yi adalci ba fa wahidatan ku tsaya ga guda tak aw ma malakat aymanukum ko kuma abin da damun ku mallaka na bayi zalika wannan tsayawa ga guda a sanda kuka san ba ku iya daidaitawa da aziki. adana shi ya kusa ga Allah ta rulu ba za ku yi zalunci ba ƙara tace ce yabna kuti ya kai ɗan ta. Aliyati matu ta kuno bi Hajji waliha wannan aya tana magana a kan marainiya da ta kasance a cikin renon mai kula da ita fayar gabu fi maliha shi wanda ke kulawa da marainiyar gada mahaifinta ya rasu ya far mata dukiya ko mahaifiyarta ta far mata dukiya yana kwaɗayin wannan dukiya taka Waje maliha kuma yana kwaɗayi kan kyanta saboda haka yuridu yana nahin an ta tazawwaja ha shi aure ta bi adana min sunnati ha da abinda bai kai gwargwadon sadakin ta ba kila sadaku misali ha! dubu hamsin shi ko yana sanya ya aure ta dubu ishirin kaga kasa ga sadaku misali kenan Fanuhu sai aka hane su an yanke hunna su aure wato abin nan marayu illa ayyuku fitula hunna sai wajen za su yi musu abinci Fa yi fayukmilu sadaqa su kammala sadaki ya kai sadaqul fitri wa umiru bi nikahi man siwahunna zaka ce in har ba za su iya haka ba to sai da su arhuri waɗanda ba su marayun ba minan nisa daga sauran mata babu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam babin bazar annabi sallallahu alaihi wasallam man istata'a aminkum alba'ata duk wanda ya samu ikon abin daukar tsawainiyar iyali fal ya tazawwaji ya aure li'annahu aqabtu lil basar saboda aure shine mafi taimakawa ga kange gani wa ahsan lil farji kuma ne mafi kariya ga al'aura wa hal yatazawwaju man la araba lahu fil nikahi ashe wanda bai da bukata ga aure yana aure to bakin dai hadisi wa ahsan lil farshi ko hmm, bakin nan hadisi ya tsaya duk da akwai cikon ba mallam ya tafi fa alaihi a wata riwaya ko to almuhimmu wa hal yatazawwaju man la araba lahu bin nikahi ba hadisi bane an gane guntowar magana ce nuni zuwa ga abin da ya sa abin da ya kasance na sabani tsakanin malamai malamai suna ganin wanda bai da bukata ga aure ma'ana ko bai yi aure ba bai zina ko bai yi aure bai zina har abada to shin wajibi na shi har harbe ko mustahabi sa'annan ibnu mas'ud ibnu mas'ud radiyallahu anhu wata ƙafiya ta wani tsakanin su da Usman bin Affan radiyallahu anhu Usman ya hori Ibn Mas'ud shi aure sai Ibn Mas'ud ya amsa mai da wannan kalima wa hal yatazawwaju man la araba lahu fin nikah sai Imam Buhari ya dauko ta kawai bai dauko asalin kissar da ta gudana tsakanin Abdullahi bin Mas'ud ba da shi Usman bin Affana wanda nan gaba za mu sake cimma ah, حديث لما ذا مش حدثنا عمر بن عبد حدثنا أبي حدثنا العامش قال حدثني إبراهيم حدثني من؟ إبراهيم عن علق عن علقمة حدثني إبراهيم عن علقمة قال كنت مع عبد الله ناكفا جيت عند عبد الله عبد الله بن مسعود falakiyahu usman sai usman ya kamar shi bi minan amina wata riwaya falakiyahu usman bil madinati bil madinati amma shazza wannan riwaya shazza saboda dukkanin marwaita bi minan suka ruwaito wanda ya ruwaito bil madina shazza an jama'a fa shazzat riwayatu fa kala ya aba abdurrahman yace ya baban abdurrahman inna li ilaika hajatan ina da wata bukata gare ka fa khalaya sai suka kaurata suka kauyata ma'ana suka kebe daban suna magana malaman luga suka ce abin da asawa ba fahalawa ba fahalaya ba ga ka'idar luga dan fi'ilin wawi in ka ce hala ya kaɗaita shi da wani regularira ya khali ya khali la ya khalu khala ya khalu to a shekenan cikin mubari ne wa wa akwai khala ya kadaita ya khulu khuluwan mubari ne wawun aka ce masdari ne wawun ba a ji sautin ya ba saboda haka ba za a ce mai fahalaya ba sai a ce fahalawa an gane mm-hmm. shi an ba har kuma wata riwaya ta zo fahalawa ba fahalaya ba saboda haka riwaya ta zo da fahalawa ita an ba an gane misali ko to albayyan mu fahalawa su biyu sai suka kauranta ma'ana suka kawaita suna ganawa fakala usmanu sai usmanu yace hallaka ya aba abdurrahman ya kai baba Abdurrahman ko kana da bukata to daga nan wasu malamai sai wahane dauke suka ce Abdullahi bin Umar aka bi saboda yana cikin kinaya Abdullahi bin Umar Aba Abdurrahman alhali kun ba shi bane Ibn Mas'ud ne ya ba Abdurrahman hallaka ko kana da bukata fi an nuzawijaka dikran mu arma maka budurwa tuzakkiruka ma kunta ta'ahadu ta tuno ma abin da ka saba da shi falamma ra'a abdullah lokacin da abdullah ya ga allai lahu hajatun bai da buƙata ila haza zuwa wannan ashara sai nuni ilayya zuwa gare ni fa ce ya alqab to kayan nan Usman bin Affan ya ce ibn kana da bukata mu dan maka budurwa da tuna ma abin da ka saba wannan yana dalili akan cewa zamantakewa da mata matashiya budurwa yana ƙara ƙarfi da nishadi wal aksu bil in ko ba budurwa ta ba tsohuwa ta to shi ma yana dakusar da ƙarfi da kuma wato abin nan kwantar da nishadi to cewa da ya falan mara a Abdullah. Falan mara a Abdullah kamar riwaya wuce Imam Buhari ya gane guda. Falan mara a Abdullah nan da rafa kaga zai za Abdullah shi a fa'ili ko? To amma falan mara a Abdullah ya yi cewa da ma'ana falan mara'a lokacin da Usmanu ya ga Abdullah Abdullah bin Masudin, an laisa lahu hajatun an dinnan muhaffafa min as-sakila wa a ma'zubun wa an laisa lil insani ai wa annahu laisa lil insani haka nan an laisa yani annahu laisa lahu hajatun to hudin nan sha sunanta sannan sai aka yi ta'azibin ta daga shadda maimakon anna bisa koma an wa an laysa lil insani illa ma sa'a lokacin da Usman ya ga Abdullah kaga falamma ra'a Abdullah maimakon falamma ra'a Abdullah lokacin da Usmanu ya ga Abdullah bin Mas'ud bai da bukata ila haza ga wannan ma'ana aure ashara ilayya sai ya bi da faƙala ya ce ya alƙamatu fanta haitu ilayya zai ta wuri ne ta haitu ilayya ai wa santu ilayya ni zuwa ni kawo wuri ne wa mai ya kulu shi na cewa na in kulta zalika lalle in ka ce haka laqad qala nan nabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce muna ya ma'ashar shababi ya ku jama'a samari man istafa minkum alba'ata wanda ya samu ikon daukar ɗawainiyar aure daga cikin ku fal yatazawwaj shi aure wa man lam yastabi wanda bai da iko fa alaihi ina hore ne ina hore ne da azumi fa innahu lahu wijahun hakika shi azumi matsayin daddaka yake gare shi ma'ana yana karya shawa kamar daddaka take karya shawa irin daddaka ba su rugo Mm-hmm. Idan an ce kuma falan mara a abdullahi ma'ana lokacin da abdullahi ya ga cewa an laisa lahu haja ila haza ma'ana Usmanu bai da bukata zuwa ga ya barin aure abin da ya kaso ya yi aure to sai kiri alkamatu almuhimmu an ruwaito shi da wasali biyu falamma ra'a abdallah yani alfa'ilu usman sai za alfa'ilu mahzufan lil ilmi bihi ba "Falan falamma ra'a abdullah za abdullah shi alfa'il kamar da aka fassara ba babu mallam man lam yattafi al ba'ata falyasum babin wanda bai da ikon shi aure bai da ikon abin da wai aure to ya yi azumi in kuma zai azumi kai ya yi azumin kullewa kullum azumi يا أزمي عن النبي داود يا أزمي قوبك حدثنا عمر بن حفص حفص بن كياس حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا الأعمش حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع القمة ناشق ولا آه، تريد القمة والأسود دا أسود على عبد الله دا القمة دا أسود marwaita ne na Abdullah almajiran su ne Abdullah bin Mas'ud faqala Abdullah sai Abdullah bin Mas'ud ya ce kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shababan muna samari la naji da shay'a ba mu samun komi za mu zo ga wata riwaya laisa lana shay'un faqala na rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce mana ya ma'ashara shababi ya ku jama'a samari mani ta ba alba'a ta wanda ya samu abin ɗaukar ɗawainiya aure fa ne ta zawar shi aure fa inna hu shi aure a gabdul basar shi amma ya taimaka kan ya gani ya gubbo min asfarihim wa ahsan lil kuma shi ne mafi kariya ga al'aura wa man lam wanda bai sami iko ba fa alaihi bisawm ina horo ne da yan azumi fa innahu lahu ja'un haqiqa shi azumi garkuwa ne ko daddaka ne bi ma'anar garkuwar ga wanda bai iya ɗawainiya aure malamai suka ce inda abu biyu sun halatta da su annabi yake shirya da al'umma ce zuwa gare su inda armen mutu'a ya halatta sai annabi yake to wanda bai iya ɗawainiya wannan armen shi mutu'a kaga mutu'a ba halatta ba kina zanga ce kai azumi inda kuma al-istimna mutum ya matsa al'aura dai ya amfani da hannu ne ko wani abu da ya halatta da sai annabi ce ayi haka amma sai zan bai halatta ba saboda haka da Allah subhanahu wataala ya ambaci aure a cikin alqur'ani in aure in boya halatta ta goya ta ta halatta daga nan sai ce faman istagha wara zalika fa ulaika humul aadu to kaga mutu'a da al-istibna'u bil yadi yana cikin wara zalika saboda haka fa huma haramu yana cikin tsallake iyaka babu kasratin nisa babin yawan mata ana son mutum يوم yawaita mata har ya kulle ya kai hudu ya tsaya حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبره يا باس الأباري قال أخبرني أباء قال حضرنا مع مع ابن عباس جنازة ميمونة حضرنا مرحلة جنازة ميمونة جنائز ميمونة مع من؟ مع ابن عباس تارد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بسريفة أو أنا أريد أكيد ما سريفة سريفة اسم موضع بين مكة والمدينة بسرف أسرفة آه، فقال ابن عباس في ابن عباس هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم wannan ما ترى النبي fai za rafa'atum na ashaha idan za ku ɗau gadon gawarta fala tu za'zibuha kada ku rinka kada ku rinka girgiza ta za'a za'a wa zalzala ma'ana ku sauƙaƙa fa innahu kana inda annabi sallallahu alaihi wasallam tis'un haqiqa annabi yana da mata tara kana ya qasimu li thamanin amma yana raba ma takwas kwana mata tara ga annabi amma takwas ya raba ma kwana wala ya kasibu li wahidatin bai bai raba ma guda ita guda ba da ita ba saboda ni ah, wata riwayar muslim ta bayyana cewa sauda ce saboda bi ta bada lokacin daga Aisha radiyallahu anha ko da annabi ne ya sake ta tace tana son ta tsaya cikin mata ne ranar alkiyama ya batta cikin mata ne ta ba Aisha kwanan ta a gani ka kici na gari kenan ko ka faɗi ta ya kwanan ta li Aisha saboda ka annabi kan kwanta kwas takunan mata takwas banda ita ta sarrafin la'anna wa habat yawma hali Aisha To kaga wannan yana nuni ga yawan mata shi annabi an ba shi dama ya wuce hudu kai kuma an baka dama kai wani kai tsaye ga yan guda hakan nan hatta suna musa tano hatta suna yanzu da zawayin hatta suna sa'idun an qatada an anas radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yatatawwafu ala dasahi annabi ya kasance kan zagaya wurin mata ne fi lalatin wahida a dare guda wala hu tisku ne zuwa shida da mata tara ko wanda daki sai ya shiga wa qala li khalifa khalifa yace yace mini inji imam al-bukhari rahimahullah ta'ala حدثنا يزيد بن زهير حدثنا سعيد عن قتادة أن An حدثهم أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه Menene fa'idar cewa, الشواء وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن Zuhair. حدثنا سعد عن قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بأكاهم متنيبا kawai ta ɗaya wa ƙala li khalifa har zuwa annabi sallallahu alaihi bai ce ya ke kaza ba ya fa'ida wannan abinda a fa'ida ta ka koma cin warkon islam da mu a ƙari حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس tsakanin katara da anas an yi amfani da an to don imamul buhari ya nuna maka akwai riwayar ta sarraha duk ta hadisi shi ya sai kuma ka ce wa qali khalifa kaga ba musa dadin ba haddathana yazid bin zurayn haddathana sa'id an qatada an anas ko ko anna anasan haddathahu to don haddathahu din dinga sake kawo mai tsari dai nuna maka sarraha duk ta hadisi eh ya rawaito shi ta hadisan ba wai an ana ta ba kawai haka حدثنا علي بن الحكم الأنصاري حدثنا أبو عوانة الرقبة عن طلحة اليامي عن سعيد بن جبير قال قال لابن عباس ابن عباس يا كيمي هل تزوجت وكايا أوي يتي سعيد بن جبير malamin من إمام مالك رحمه الله تعالى Ibn بن جبير kuma albajirin Ibn Abbas qultu nace la kala ce fa tazawwaj ki arbe fa inna khayra hadhihi mafi alherin wannan al'umma aksaru hadisa wanda ya yawan mata to kaji ba wanda ya yawan mata shi akwai yawan alheri wasu malamai suka fassara shi wanda ya yi kowa yawan mata shi ne mafi alhairin wannan al'umma annabi muhammadu ke to in haka na kenan ba zaburar suwa na ba akan a yawan mata to ko haka nan zabar su ana akan a yawan mata daidai baki inda an ka aje ma al'umma guda hudu ko kai guda hudu kake nan yawan aure albarka kaga wasu annabawa an mata ɗari gare su annabi Suleiman mata ɗari a gani ɗari to saboda haka fa inna khaira hadhihi al-umma mafi alherin wannan al'umma aktsaru hada sa'a. Eh, saboda haka mai mata hudu ya yi mai mata uku a yawan alkhairi mai mata uku ya yi mai mata biyu yawan alkhairi mai mata biyu ya yi mai mata guda yawan alkhairi saboda mi abin da aka ciyar da iyalin ka sadaka ne ko hatta ma ta ja'alu fi timra'atika to kai ja'alta shay'an fi timra'atika shi ko ja'ala shay'an fi timra'ataihi to alaihi kuna dai ka ciyar da guda ya ciyar da biyu ana ka ladar ciyar da biyu ya ciyar da biyu ka ciyar da uku ana ka ladar ciyar da uku ka ciyar da hudu ya ciyar da uku yana kai ladar ka tun a wajen wannan ma da sauran kawai ko a kasar khairan amma ma ba haka ɗaya mutum zai kama ga mata mashi masu da lalura kawai da ka gama mace kawai ta baka sha'a ka armo ko wacce ta iya da kanta wa ki iya da kanke da mata to ba haka nan za a yi ba tun daga ya ta hukwacin manis fafa amin kumul baa. A kenan ana la'akari da ba'a ko in ma ta kawo hadisin hadu cewa shi ga shi, ko zane guda gare bai ma da sadaki an ce ta wani walau atama min hadisin bai da kuma an ba shi armi to kaga wannan yana cikin annawadin yan ɗaiɗe ko abubuwan da sun faru amma dai manis a min kumul ba'a. kamar da zamu dai ji nan gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala babu man hajara aw abila khairan li tazwij imra'atin falahu ma nawa babu man babu wanda ya jira. aw amila khairan ko ya aikata alkhairi لتزويج امرأة يتعلق بمن هاجر متعلق bi hajara sai ka haɗa su man hajara li tazwijin haka su daga ne sai adafi ya shiga tsakanin su aw amila khairan an fahimta idan kalimar man hajara haɗe take li tazwijin ra'atin wanda ya yi hijira don ya arba wata mata ya tashi da makka ya tafi madina don wata mata ta tashi da makka ta koma madina yana son ya aure ta don shi ya ya madina don ya armo ta babu من هاجر لتزويج imra'atin kalimat aw عمل خيرا wannan jumla adafun ko sai gitta tsakanin man da litazwij imra'atin falahu ko kuma ya aikata wani نوا falahu ma nawa zai samo abin ya to ga ka'ida idan aka yi tarjama ya kamata a ga kalmomin tarjaman nan suna yata cikin hadisi to ga mana hajarar tazwiji imra'atin daya ga au amila khairan biyu to bari mu gani a cikin hadisin za mu ga ɗaya daga cikin sukuruka za mu gani حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن ألقمة عن ألقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ياتي wani Nabi النبي صلى الله عليه aiki yana bin niyya wa inna ma limri'in ma nawa ya tafata ga kowane mutum abin da ya niyata, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi wanda ya hijira don Allah da ya samu manzo Allah Madina ya taimaka mai akan addini fa hijratuhu ila Allah hijiratai daidai da ya yi ta don Allah wa rasulihi da niyyar cimma manzon Allah Madina ya taimaka a musulunci wa man kana hijratuhu ila duniya wanda hijira ta kasance don duniya kasuwanci ya kwanta Makka don haka ya yi Madina yusibaha yusibuha don ya same ta a ko kuma ya hijira zuwa ga wata mata yankihuha don ya aure ta fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi hijira ne ta tsaya zuwa ga abin da ya hijira zuwa gare shi to kaga man hajara li tazwij imra'atin kawai ya fito falahu ma nawa aw amila khairan idan za mu fishe shi cikin hadisi ga guda da ya tarjama ya kawo malamai suka ce mustamba ai wanda ya hijira amila khairan aw lam ya'mal khairan to shikenan alhijratu khairu aw laysa bi khair to saboda haka tun da hijira alkhairi ta kuma ba sai hijira ɗaya kika yi Allah shi baka lada ba ko kuma hijirar ta zama ko wani aikin ya zama bai da niyyarka a ko menene ma na aikin alheri saboda ka awu amila khairan kalimar hijira ta shige cikin amalu khairin an gane mm-hmm. to sai istinbadi ne a nan babu tazwijil mu'siri babin armar da maciyaci allazi ma'ahul qur'an wanda qur'ani ke sani matalauci to ko to matalauci wanda bai da hali wal islam ya san musulunci ya san alqur'ani ya san musulunci ana bayanin ne islam, والإسلام ما الفرق ma. alqur'an Wal islam. fihi sahalun ciki ne akwai sahalu anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga anin sallallahu cikin wannan babi akwai sahalu riwayar sahalu daga na sallallahu alaihi na حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا اسماعيل حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا منكسن جينا كزومنا تيا ولين مع رسول الله كما النبي تريد النبي صلى الله عليه واله وسلم ليس لنا نساء ba mu da mata kaga tan laysa lana da sa'un ce riwaya ma kare laysa lana da sa'un amma ito riwaya baya ko la shi an yace kuma ke kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam shababan bai ambaci yaki ba yace la najidu shay'an nan kuma yace laysa lana shay'un ko haka ne Eh? laisa laisa la lana samu. to nan kuma gaba wata riwaya za ta zo laisa lana shewa laisa lana nisa'un babu da mata fa kulna sai muka ce ya rasulullah ala nastakhafi ba za mu yi da daka ba fa hana an zalik sai annabi ya hana mu ne ce a'a ka da daka malamai sai sabani game da wannan cewa ala nastahbi shin bisa ga hakikanin da daga ya gari a nan ke su kamar wanda aka daddake bunsuru a kashe jijiyar ta shawa shawa ta ban motsawa ko ko a'a yana nuhin mu yi kamar da daddaka ma'ana mu kyarmi mu hankurar da shawon wasu malamai suka ce ba asalin da daddaka ya kaɗe ba don ita daddaka haramun ta wasu malamai suka ce a daddaka ta ya kaɗe amma ya gashi annabi ya hana ya ce fana hana an zalika sai annabi ya hana su don haramun ta to karshen ba da nan. ya ce fi sahadun annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya mana ihala eh, bisa ga al'adar imam al-buhari mullah ta'ala yakan haɗa ka da hadisin da an wuto shi ko za a ci mishi hadisin sahal idan muka diba bancin wannan babe da muka karanta ka kiran ya babe tara za ka cimma hadisin kaga ya maka ihala kusa bancin mun taɓa wuto shi hadisin da na sahal can baya to amma dai na in kalli zawa babu kaulin rajul li akhihi unzur ayya zawjatayya shidda kace ɗaya. me bi mai biyu da ka kai babe na tara za ka ga wannan hadisin da sahalu babu kaulin rajul babin mutum ya ce li akhihi ga dan uwa ne anzur ayya zawjatay ya shi'ita shiga gidana ka dibi mata na guda biyu ga wacce haka zo cikin su hatta anzila laka ana don in bar maka ita sai in sake ta ta cika ita sai ka arme ta haka mutanen madina suka ce ma mutanen makka mutanen makka sun yi jira sun bar su a makka sun koma madina kamar za mu je a cikin haji rawahu abdurrahman bin auf abdurrahman bin auf ya ruwaito shi حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن حميد حميد الطويل قال سمعت انس بن مالك قال قدم عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف يا يوم هجرة مدينة شنو قدمه فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع سي النبي يكتم ينقو وانتكا يقول ينقو وانتكا سكان عبد الرحمن بن عوف ده سعيد بن الربيع ربيع الأنصاري وان الأنصاري يمرأ داني شيكو سعيد متم مدينة سعد ما تاجو قليش فعرض عليه أن ينافقه أهله وماله sai gitta ma Abdulrahman bin Auf da aka hada su yan uwantaka ta musulunci zai raba dukiya ta biyu ya bashi rai. kuma ya raba mata ne biyu ya bashi rai. ya dau guda ya dau guda shi ko amma ba wai haka dai kama yan kama a zai sake ta ya dibi wanda ya kaso cikin su in ya dibi wanda ya kaso cikin su ko da ita shi mai matar ita su zai bar mai ita don Allah sai ya sake ta sai ta cika idda sai wancan shi a ta kuma zai raba gida ne biyu gona ta biyu ya bashi dabbobi ne biyu ya bashi wa yu'thiruna ala anfusihim فقال sai Abdurrahman bin Auf ya ce barakallahu laka bi ahlika Allah ya sa maka albarka ga iyalinka wa malikar dukiyarka dulluni ala soji ku dai gwada min kasuwa ina da kasuwa daga cikin gare Ba fa a kasuwa ya zo kasuwa ya kama saye da sayarwa a kwana a tashi a kwana a tashi ya tsawo ya sayar fara biha shay'an sai ya samu riban wani abu min akidin na cafu wa shay'an da wani abu min samadin na mai yau da gobe yau da gobe sai gashi har ya kama abin da zai yawo kaga ba a rena sana'a kenan ko idan abin da yake min akidin wa samadin sai ga shi ya samu abin aure a gani saboda aka samari su bare da sana'a a rinka sana'a ga ka sai wanda ka samu ɗan wuri ka sa alayyahu ka ba shi ruwa ya girma ka cire ka sayar ya yi zaman banza ya aka sa alayyahu zuwa kwara nawa zai isa shira. wa ya sani na ya faɗa muna man hum ahlul ilmi anta ahlul ilmi fihi ka ai ka gani wanda ya ce ta wanda ake safi biyu wanda ake ba da babu matsaya kenan sati biyu kwana talatin kaga sati hudu kenan hmm? to mu ɗauka ne kwana talatin zai isa kiba a sayar to shi kenan mu dai bashi kwana talatin din to sai kai wata uku zanne gaban za kana yawan shi a kai nan i kai nan din baka amfani ka ba a gani فرآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم سي النبي يكا عبد الرحمن بن عوف بعد أيام باي إمكانكي وعليه وضر من صفرة شنا ده كوهن وني تراري تراري فقال ديك مي مهيب يا عبد الرحمن ديك فاروا مهيب ما الشأن ما الأمر يا الأمري فقال تزوجت أنصارية النار بأكل المدينة Ƙala ba ma suka mi kabbai na sadaki, ƙala wasna na watin min zahabin. Nauyin ɗan dabino, ƙodagon dabino na zinari. A aza ƙodagon dabino ga sikeli, a gani an nauyi ne, sai a auna zinarin da ya nauyi ne shi ya sadaki. Ta hanyar wagga sana'ar da ya yi a kasuwar Madina. Ƙal sai da ya ce mai aulin walau bishadin. Ka yi walima ko da da akuya. ka yi walima ko da da akwaya ila sai mun kai babin walima ko shan akwaya ita ce aƙallu don sha ko da da akwaya kina ita a kasan walima ita kallo ko ita aksaru duk da shekarun da sun koce da dama mun yi shi a cikin bulugul marami ko kayan mu kamar sayar bukhari malamai suka ce ba shi ne a kallo ba duk da ba shi an mawdu'i ba tunda annabi ya yi walima da abin da bai kai akwaya ba ko mm-hmm. to almuhimmu annabi ce ka yi walima ko da da akuya almuhimmu wannan hadisi yana karantar da mu irin yadda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance da ƴan uwantaka irin tasu ta musulunci fa tashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami Allah shi ba mu shi kwatantawa sa'annan hadisin yana nuna mana irin saukin mu'amala annabi saukin mu'amala bil ya rahufur rahim sahabi ne ya arbe bai ko sani ba sai da so a ga muga hanya in kai na yau dalibin ka ya arbe bai hada wata kama mai hada sai ka tafi da bata muhuwa sai ga mutane ci ai bai da tarbiyya ai bai da ladabi dan an karɓa mai arbe bai hada ba ko gore bai ba a gani sai fi fitin saukin mu'amala annabi sallallahu alaihi wasallam da ɗaukar al'amari babu matsala kayan aure shi kenan a armeniya na bai ta to bai kawo ka faɗa ba kaga bai ce ba a gani a yi ta zama madina annai bai sani ba sai daga ba a ɗarka to ya an kai kawo ɗayan ba don kan mu wahal da kai saboda mun ga dare ne ko saboda mun ga al'amarin ba wani aiki na mai dawai ba amma annabi kaga bai faɗa ba to haka ya kamata ai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama musamman a'immatu Matudini wa ulama'i yabdo an na kifa wani abu hmm. sha Allah su wa tsara nan za tsaya abinda ma karanta daidai Allah ya ba wala da ikon aiki da shi kuskure Allah shi ya yi muna amma ah, tazwijil mu'siri da wanda ya faru bari ishara da hadisin sa'ad bin man sa'ad ko malamai suka ce tazwijil motar. asali ne ya halatta a ba wanda bai da hali aure ba ba a ne sai mutum na da hali aka ba shi aure amma kuma shi ta gehen shi ko mutum ya sani cewa arme nifakan galizana saƙan galiza kai ya ɗaukan mu kai ne mai saƙan galiza da iya cika shi saboda haka in mutum ya san in ya ɗaura mace aure barin ta zai da wahalar kanta ya ɗau alhukka su yi mai yawa to ya shiga ta yi ba kamar wanda wasu kawai su yi ta aure da ya ba ga mutum da mata hudu amma kowace ita ka kima kanta da ɗayanta shi kawai babu ruwa ne to kaga wannan ba tsari na ba na musulunci cewa ka are mace kawai kamar da tsawai ne kanta ko to Allah ta mu gani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk